Ko a zaben 2015 guguwar ta tako taka muhimmiyar rawa da amma kuma da alamu a wannan zaɓe da ke tafi ranar Asabar za ta sauya zani musamman ma a jami'ar APC da ke mulki a jihar Adamawa inda tuni wasu 'yan jami'ar kuma magoya bayan shugaba Buhari ke cewa su a wannan karon shinkafa da wake za su yi wato cancanta za su yi ba zaɓen sak ba. amma wajen wani taron manema labarai da suka kira a yola kungiyar north east buhari safar group sun ce baya ga zaben shugaban kasa dole a bi cancanta a wannan karon ba jam'iyya ba kamar da darakta jihar na kungiyar ali usman waziri ya karin haske muna so mu kira hankalin mutanenmu ah, na farko muna so mu taya mai girma shugaban kasar najeriya murna na cin zabe da ya mu a jihar adamawa mataki da muke so mu ɗauka muna da ra'ayi daban a zaben da za a shiga a ranar asabar mai zuwa wannan gwamnatin jihar adamawa da take ci a jam'iyyar apc ba za mu iya yin aiki da ita ba domin ba ta ba mu kunne ba mun kira ta akan kurakuranta da yawa amma ba su amsa ba don haka za mu faɗa members ɗinmu na jihar adamawa zaben da za a yi ranar asabar za mu zaɓi jam'iyya daban ba jam'iyyar apc ba wannan gwamna a yanzu bai cancanci mutanenmu da suke da kishin ƙasa ba su ƙara ba shi dan ko shugaban ƙasa ya ce a zaɓi cancanta vote for a candidate of your choice vote for competence wannan kuma mun yarda da wannan al'amari da haka kowane jam'iyya da muka gani suke da ɗan takara mai kyau mun yi nazari mun duba jam'iyya a cikin jam'iyyun nan wanda ɗan takararsu ya fi cancanta Shi ne distinguished senator abdulaziz murtala hamman yaron yako na jam'iyyar apc to sai dai ko ita ma jami'ar apc a jihar ta mai da martani ga masu kiran da abin cancanta amal lawal shine mako sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz na sun tabbatar maka da cewa duk wanda ka je na ce zai shinkafa da wake to dama ba dan APC bane saboda duk wani APC dan APC ya kamata ya bi dokan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce a APC sak daga sama har kasa amma idan ka ce ba za ka APC sak ba wannan tabbatar maka da cewa dama 2015 baka APC ba kuma kai baka tabbatar baka tabbatar wa duniya cewa ka da APC bane so don haka na son gaya mutane ko ka shinkafa da wake ko baka shinkafa da wake ba da ikon Allah APC za ta ci zabe a jihar Adamawa a zabe mai zuwa kuma insha Allah duk 'yan takararmu za mu tabbatar cewa sun ci zaɓe. A wata sabuwa kuwa ita ma jam'iyyar adawa ta SDP a jihar ta musanta rahotannin da ke cewa ta janye takarar kujerar gwamna a jihar bisa cewa sun shiga haɗaka da wani ɗan takara. Chief Emmanuel Bello da ke zama ɗan takarar jam'iyyar ta SDP Adamawa ya ce wasu ne ma ke neman ɓata masa lale. Ai magana na janye mawa. <laughs> mawa zan janye. An ce ka janye wa ɗan takarar PDP. PDP Allah ya sauke. Wani APC ka janye wa? Allah ya sauke. Ai duka cikinsu sai dai su su janye mu. ai in Allah ya so ya yarda SDP ita ce mai kafa gwamnati wannan dokin farar dokin nan domin duk ɗan adama farin doki yake so ya sawa sannan kuma an yarda da mu saboda mun shiga karkara mu kaɗai ne wanda muka tafi 226 watt wato 220 watt 226 mu ya kamata mu kafa gwamnati. Wani irin karo? Mu ma babban jam'iyya ce. yanzu dai lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben na ranar asabar musamman ma tsakanin manyan 'yan takarar gwamnati da suka hada da sanata muhammadu bindo maru jibrila na apc da kuma 'yan takarar jam'iyyar adc sanata abdulaziz mutane yako kana kuma da na jam'iyyar pdp honorable ahmadu umaru fintiri da kuma 'yan takarar jam'iyyar sdp emmanuel bellan Ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya